بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد mana gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci mai tarin albarka yammaci na talata na 23 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 29 ga watan goma shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah yan uwa muna ce muku assalamu alaikum rahmatullah. wannan darasi shine darasin mu na 20 a cikin wannan littafi littafin lumatul itiqad alhadi ila sabil mashad na wannan malamin ibnu qudama Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi Allah ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi malam yana lissafo mana abin da yake ya zama wajibi ga dukkan wanda yake musulmi ya kudirce a zuciyarsa ya imani da shi ya tabbatar da shi haka kamalan jiya ya zo ya noma da mutane guda shida waɗanda yake su ne cikon mutane guda goma akan al-ashraf al da janna sannan ya kawo mana kuma mutane guda uku wanda yake lissafin su bai shiga cikin waɗancan ba sannan kuma yan aljanna ne sai zama mutane goma sha uku kenan da kara da alhassan ibn ali ibn abi talib da alhussein ibn ali ibn abi talib da sabit ibn qais abin al-khazraji al-ansari Allah ta'ala ya kara masa yadda malam ya zo yana waɗannan ne gaba ɗaya akan imani da dukkanin waɗanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya shaidar da cewar su ɗan aljanna ne sunayensu ce wajibi ne ga dukkan mutum musulmi ya imani da su da sunayensu shi ne malam zai ɗora magana akan haka sai ke cewa wala najzimu li ahadin min ahli al bi jannatin wala nar إلا من جزم man رسول إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المصيب قال رحمه الله الشيخ ابن قدامة Ta'ala الدين الله تعالى gafara ke غفر ولا نجزم لأحد ba ma ƙudurce ma wani mutum guda min ahalil qibla wanda yake yana cikin al'ummar musulmi mu ƙudurce mu tabbatar da cewar bi shi ɗan aljanna ne wala narin ko mu tabbatar da cewar shi ɗan wuta ne illa man zama lahu rasulu sallallahu alaihi wasallama sai dai wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya tabbatar da cewa shi ɗan aljanna ne ko kuma shi dan wuta ne lakinna sai dai mu narjulil muhsin muna fatan alkhairi da mutumin da muka san yana kyautatawa mu ce muna mai kyakkyawan zato muna roƙa mishi Allah gafara amma saboda yawan kiyamun lulinsa da azuminsa da taimakonsa da yake yi ya rasu ba za mu ce ina aiwa na ana aljanna ba wannan ba ta cikin aƙidar musulmi dan ka wuce ga Allah wa ya sanar da kai abin da ke tsakanin shi da ubangiji wani khafu alal musi kuma muna jin tsoron makoma muna makoma ga mummunan aiki wanda yake da ya samu da ya je ya sha burkutu ya je ya sha shine zalunci shine idan aka zo aunawa sai auna gishiri ko zai auna suga sai ya faci iranta ya auna mata da bayan mudu ko da gefen mudu duk wata badala yake yi amma kuma yana cikin musulmi shi muna ji ne tsoron azaba amma cewa a ina wani ai dan wuta ne wannan ba shi ake da mutum musulmi ina ba ta mun mun gane abin da ma yake magana abin da sakon da mala yake so ya isa mana shine ɗaiɗaikun mutanen musulmai al'ummar musulmi duk wani wanda yake musulmi ne shi da sunansa wani ji da kyau ko saboda kyautatawa da yake yi ka ce tabbas shi ɗan aljanna ne kullum ji lafazin tabbas kaga babu hukunto kenan a ciki ko kuma saboda mummunan aikin da yake ka ce tabbas shi ɗan wata ne wannan baya cikin aƙidar al'ummar musulmi domin gaggawa ne da hucewa gaban Allah subhanahu wataala sai ka ce ai dan wuta ne sai Allah ya ce ya yafe musu sai ka ce ya sai ka ce ai dan aljanna ne sai Allah ya ce ai ba dan shi yake yi ba ina fata mun gano wannan da ke ko saboda dole mutum ya kan tsantsan wannan ita ce aqida ta al'umma sunna duk wanda ka san yana da kyautatawa yana iyayen sa wani dawo ga addinin Allah da hikima da fasaha da taimako da agazawa yana tsayawa kan hidindimun al'umma yana wucewa gaba a saman sallah in azumi ya zo tun farkon shi har ƙarshen sa yana ciyar in azumi ya wuce yana taimakawa sai ka ce kai wani mana ne kyakkyawan alkhairi mana ne kyakkyawan zato ga ubangiji Allah ka tabbatar mai da kyakkyawan zaton da muke masa Allah ka sanya ni cikin rahamarka Allah ka yi mai kaza haka za ka ce mai amma ka ce ina ai dan sani ai dan aljanna ne saboda ne saboda innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul wannan ayar cewa ta innal ladzina amanu wa amilus salihati ba ce ce wani wa wani wa wani ba sifa ta bayar ba suna ta bayyana ba ku gane bambancin innal ladzina amanu lalle duk waɗanda suka imani وعمل الصالحات سجل عيتي كما نبري كانت لهم جنات الفردوس نزلة الجنة في الفردوس تاكفا سيدتي مقبص أما عيتي أتين اللي عثمان دا كلمان دا إبراهيم دواني دواني دواني بحاك تفقى سورة كسيش كسيئي أنا فاتمون فين توانا دكيو دووا ودنسو سنيو بالما ساعة سنيو شهنن ساعة aka wallafa littafin cewa ai wani dan aljanna ne sau aka dinga tattaro waɗannan ayoyi dai ba shi da alaka da aqidar al'umma musulmi ina ba ta mun gano ga aljanna da wuta za ka yi imani da cewa wani dan aljanna ne idan manzo Allah sallama ya tabbatar maka da cewa wani dan aljanna ne kamar wadawa kamar Abubakar kamar Umar kamar Usman kamar Ali kamar Sa'id wa Sa'ad wa Ibn Auf wa Talhat wa Amir Firin والزبير المودع كما الحسن كما الحسين كما ثابت بن قيس كما العكاشة بن حصان ina fata mun fahimci wannan da kyau duk za ka yi imani da waɗannan da sunansa shi ɗan aljanna yasa ma da yake yake cewa wala najzimu li ahadin min ahli qiblati qiblati bi jannatin wala nar ba za mu kudirce mai cewa da cewar shi ɗan aljanna ne ko shi ɗan wuta ba illa man jazama lahu rasulu sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai dai wanda manza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya tabbatar da cewa shi din dan wuta ne sai mu tabbatar mashi da shi dan wuta ne ko kuma shi dan aljanna ne sai mu tabbatar da cewa shi dan aljanna ne misali akan abin da ya shafi waɗanda annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya tabbatar musu da aljanna wannan misali ya gabata darsa shekaran jiya da jiya da ma waɗanda muka lissafa a tansu ɗazun nan to amma waɗanda kuma aka tabbatar musu da wuta fa da yake wajibi ne kai ma ka tabbatar musu da ita kuna shi da kyau su ma suna da yawa akwai su a cikin alƙur'ani suna da yawa akwai su a wannan al'ummar akwai su a al'ummar da ta gabata akwai fir'auna ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa annaru yarduna alaiha ghuduwan wa ashiya ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار يسأل ورد الموت فقولنا لا تبتد تشور فرعون بجماعة يوم تاني تسعي باب شكو أكي كنا فرعون باع الأمة بتي تعيين كأينا شيني كما كان أنا أينا الأمة a ce al'umma kaza su ma ɗan wuta ne kamar san mudawa da basu imani ba waɗanda ba su imani ba cikin samudawa su ma ɗan wuta ne waɗanda ba su imani ba cikin adawa su ma ɗan wuta ne alabodan limadiyana kama bai da samud ku saurara azabar Allah a rahamar Allah ta yi nisa da mutanen madiyana kamar yadda ta yi nesa da mutanen samudawa duk wannan za ka tabbatar da wannan akai kaga wannan kaga akwai ta'ayin da suna akwai kuma ta'ayin da sifa kamar da zaka ce duk wani wanda ya imani dan aljanna ne saboda inna ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatu firdausi nuzula amma kuma kai ta'ayin wani da wani da wani shine abin da malam yake magana akai kullum da ke ku akwai a cikin wannan al'ummar akwai Abu Lahab wanda yake wanda yake sunan shi Abdul Uzza kun Abdul Muttalib amun Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam baffa ne na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam an ce baffa shine ba ko kana uba da mahaifin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da Abu Lahab wa da kan yake kuna ji da kyau to kuma Qur'ani ya tabbatar da cewa Abu Lahab ta ne yace ya yada Abu Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab abu lahab kenan hakan nan matar shi ita ma yar wata ce wa mar'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad to kaga kenan qur'ani ya tabbatar mana abu lahab dan wuta ne matarsa ummu jamil arwa bint harb bin umayya ita ma yar wuta ce duk qur'ani ya tabbatar da wannan kaga zaka yi imani da cewa su yan wuta ne da nafi na alkur'ani mai girma ba su bar duniya ba yanzu ka tabbatar da certificate ɗinsu na wuta ya shiga hannunsu Allah ka tsare mata su hakan nan annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yace Amr bin Amir bin Luhay al-Khuzai shine farko wanda ya shiga da gumaka cikin kasashen Larabawa annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare yace ra'aytuhu yajru am'a'ahu fi nar yace na gan shi. yana jan tumbin shi a cikin wuta amma tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ya gan shi Amr ibn Luhay من عامر الخزاعي عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي rasul mu ce ya gan shi yana jan cikinsa yana jan hanjin cikin shi da kayan cikin shi gaba a wuta saboda ne shi ne farkon wanda ya shigar da gumaka a wurin suka fara gani kuma aka ɗora a kai kaga mutum ya hattara ya shigar da bid'a ya shigar da kafirci ya shigar da arnaci cikin al'umma al'umma su kama gaggaga suna yi ya zama da ya mutu kuma yana da wani sakamako to duk kaga waɗannan an tabbatar musu da wuta haka nan na hudu shine Abu Talib bin Abdul bin Abdul Manaf bin Abdul Muttalib saboda shi ma anni ne na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi Abu Talib manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi iyayensa akan ya ga musulunta saboda irin goyon baya da taimako da agazawa da kariya da yake bashi sakamakon abu lahab shi abu lahab duk inda annabi hausa mai wasallam wa'azi to shi kuma sai ibiyo na warware kullum da ce duk inda ya wa'azi duk inda ya karanta duk inda ya faɗakar sai ya biyo wurin warware ya tsini da shi shi kuma abu na abu talib duk wanda ya taɓa manzan Allah sallallahu alaihi sallama to kuma a ranar zai ta kansa ne yana ba shi kariya domin dan uwan baban dan uwan ɗa ne na dan uwansa yace da bi amurka ma alaka gafafata ka je ka fasa dan al'amarin ka ba ka da wata tsangwama babu wani wanda zai tsangwame ka duk wanda ya taba ka zan taba shi in ji wa in ji abu talib idan manzo sallallahu alaihi wasallam yace da shi ya musulunta sai ya ce za a ce ya bi addinin yara yace wani gada alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyan gwamnati dunya dina laula al-malamatu aw ihzar musabbatin lawajadtani sama bi zaka yaqina yace hakika tabbas na san addina nan Umar shine addinin gaskiya ce laulal malama ba don zargi ba aw izar musabbatin ko gudun zagi a ce ka gani tsofe tsofe da shi ya bi addinin yara yana cikin yara ce lau da tuni saman da zaka yi kina da tuni ka same ni na riga na bi amma ya za a yi wannan na kuma na yara dai kuma ku ci gaba da yi shi ne kawai shi ne har bayan ya ya mutu ya ce sai a rasu ne sai ya roƙa mashi gafara muddin ba hana shi Allah ta'ala kun hana shi shi ma kana ne nabi allazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mawidatu wa'adaha iyyah ran anan sallama ya ran annabi sallama ya tashi bai ji daɗi ba annabi sallama ya saukar da aya yace innaka la tahdi man ahbabta Lallai kai baka shi da ran da kai kake so walakin Allah ya hadi man yasha shi Allah shi yake shirye da ran da yake so naka shine kai ka isar da sakonni duk wani sinadari da za su sa mutum ya shiru za ka isar amma kirfa shari'ar mutum ya ji ta nutsu ya karba wani ba naka bane lis alaikum walakin man yahdi man yasha annabi sai da amince Allah tabbata gare yake cewa ahalin ahalin nari azabar abu talib wanda ya fi kowa samun rangwame a azabar wuta shi ne abu talib shi fi kowa samun rangwame na azabar wuta ya azabar shi take wa huwa munta'ilin na alaini shi yana sanye da takalma guda biyu ya gali min majma'u kwakwalwarsu tana tafasa tana tafarfasa kalma ne wanda aka sanya mashi a kafa kwakwalwa tana amsawa shi ya fi kowa samun sauki wanda duk yana ganin ya fi kowa samun azaba shi amma su in wanda suna ganin inda su suke a inda yake to da kuma komai ya riga ya kare malam mutum ne nemi tsare da azabar jahannam Allah ka tsare da wannan azaba kaga duk nan za ka yi imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk waɗannan hadisai hadisan bukhari ne yara kuma yake cewa wala najzumu li ahadin min ahli qiblati bi jannatin wala nar illa man jazama lahu rasul sallallahu alaihi wasallam mana yace lakin la narju lil muhsin muna fata alkhairi ga mai kyautatawa wala khafu ala al mana jin tsoro ga mai munanawa mana yace li ahadin min ahli al-qibla wani mutum guda daga cikin ahli al-qibla suwaye ahli al-qibla هم المسلمون المصلون إليها su ne masu musulmai da suke sallah suke fuskantar alkibla wanda yake sallah ba fuskantar alkibla fa wanda ya fuskanci karbala misali ko ya fuskanci duk wasu wurare da ya zai gabanci alkibla ta ba gaba ya ci Allah ta ya sauke قال رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرج عن الإسلام عمى قال رحمه الله ولا نكفر أحدا mu ba ma kafirta mutum guda kina ce ba kafirta mutum guda kafirta mutane ma bai taso muke kenan ba ma kafirta mutum min ahalin kibla wanda yake cikin waɗanda suke kallon ka'aba suke sallah in ko baya kallon ka'aba ba zai ya kirkira ma kanshi wata alƙibla imana dole a dora mashi ita don muna magana ne akan waɗanda suke kallon ka'aba wala nukashiru ahadin min ahli qibla ba ma kafarta wani mutum daga cikin al'umma musulmi bi zambin saboda zunubi da ya aikata saboda zunubi da yayi a ce ya kafarta a'a sai an lura da yasa ya aikata zunubin sai ce to menene ba halas bane to kun yanzu ya halatta zunubin ne sai a kafarta shi ta Allah ya haramta shi kuma ya halasta to kawo ko nan zai zamana ya yi ko bai ba wanda ya sha giya bai halatta ta ba bai kafirta ba wanda bai sha ta ba ya halatta ta ya kafirta sai ma yake cewa wala nu kafiru ahadan ba za mu kafirta ba ma kafirta mutum min ahalin kibla daga mutanen da suke al'ummar musulmi da zambin saboda zunubi ya aikata wala nukhrijuhu an islam ba ma fitar da shi daga musulunci bi amalin saboda aiki da yi to a me yasa ake cewa muna kafirta mutane kun lura da ce sai zama ke kenan wani abu ne ake so a ya mana karfi da yaji kai fa cewa kai duk wanda ya ce akwai wani abu da ya kai qur'ani to ya kafirta ka ce wani ya kafirta to a kan shi zai ji tsoro zai ce kara kafa shi yana da wani abu da zai ne in ba shi da shi shi kenan nan gidan ka kwana kana cewa duk wanda ya ce akwai abin da ya ce qur'ani ko akwai abin da ya ce qur'ani duk wanda ya ce akwai abin da ya fi qur'ani ya kafarta an yi zan binci ya ne hadda mun shari zan kwana nan can ka kafa ne ba ni da wani abin da ya ce qur'ani ko ya fi shi kai ba shi ma haka ko ba ke ki ba to ga ya kamata mutum ya harare babu wani wanda yake da daraja da take ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ne ce yana da akwai daraja akwai wasu bayan Allah da ko Allah ya nufaci zai yi kaza za su hana shi sai ka ce duk wanda yake da wani aƙida ya gafarta sai ce gana gafarta shi mutum ne da ya ce da waɗanda suke tare da shi sun gama imani da sun sallama mashi ya ce da su yanzu ka inda zai faɗa musu wani abu da sun kafarta shi shi karan kansu ke nufi fara musu to yana da kai in ya wani maka ake kaɗa zai da jini sai hannu ɗin kenan kawai so da ka zaya ga wai mai kaza a ba baya jimurin tas aƙidar mu ita ce ba ma kafarta da wani mutum daga cikin musulmai saboda zunubi da ya aikata wala na khurijuhu an islam ba wa fitar da shi daga musulunci mu fitar da shi shine mu khurijuhu mu fitar da shi sai dai shi ya mutu ko ana janyo shi shi shi mera a'a shi ya gaji wa dizin sai ya ka iya tun kana janyo shi tun kana janyo shi har ya buce yi waje an yi ka bi shi waje ka janyo shi ba ba zai ka shi mu tsaya da kyau mu lura wannan matsala matsala ce mai karfin gaske duk ahlus sunna in sun zo magana suna fayyace wannan ibn abi dawud ya fayyace yace wala tukfiranna ahla salati min asr fa kulluhum ya'su fil arshi yasbahu wala tukfiranna ahla salat kada kafirta masallata wa in asaw ko da sun yi laifi fa kulluhum ya'su ai kowa yana laifi wa bil arshi yasbahu ubangiji al arshi yana yafi wani. in ba yana yafewa ba da tun kowa ya mita wala ya'khudhu Allahu bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba saboda ka sai mutum ya kiyaye akan abin da ya shafi aikata zunubi wana jima da kyau akwai manyan manyan al'umma kamar haka akwai ahalus sunna wal jama'a yau kenan akwai al-mu'tazila kenan akwai al-khawarij uku kenan akwai albuji'a hudu kenan akan yi wannan maganar ne kaga ne mana yace da zambi wani lokacin kuma sai da an ce wala abin na ahlul kaba'ir wadanda suka aikata al-kaba'ir idan aka ce al-kaba'ir jami'i na al-kabira idan aka ce al-kabira kullu dhanbin lahu haddu fi dunya aw al aw al-wa'id kullu dhanbin lahu haddi fi dunya duk wani zunubi da kasan yana da haddi a nan duniya ɗaya kenan awil la'ana ko kuma an sine ma wanda in shi bi kenan awil wa'id ko kuma an yi narkon azaba ga wanda ya aikata wannan laifin ne kenan to wannan wanda zunubin da yake da ɗaya daga cikin waɗannan uku shi ake kira alkabira kamar da izzi bin alqadi ali bin ali da ya yi sharhi a hausiya ya kawo wannan tarihi da yake shine tarihi fi tsafta in ana magana kabira kenan da Allah ta'ala ce in ta cikin libu ka bayar mata na wala anku nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karim to mu dawo kan tarihi din kullu zambin lahu haddu fi dunya dukkan zunubin da yake da haddi a nan duniya kamar wannan zunubi kenan kamar sata wasarikatu faƙafa wa aiji wa mata zami na kasuwa na kalamin Allah wallah azizan shiki daya kamar shan giya kamar ne kisa duk suna da haddi a nan duniya to kenan kai tsaye ya nuna dirasa ta a aikace ya nuna waɗannan laifuka kabira ne ko ba kabira ba malai ce kudu kun da lawa'addun fi duniya abin la'ana ko kuma tsinuwa kamar wani zunubi kamar wanda ya yi mai iyayensa la'ana Allah man la'ana walidai kullu da ko kamar ne eh kamar kashe mummuni wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه ولعنه الله يسقيني مصر لو كنا biyu kenan haka mutane kashe zunubi na kashe mutum kabira ne su ne mai iyaye kabira ne nam awul wa'id ko kuma zunubi ne ba a ce ga haddinsa ba ba a ce kuma an sinewa ba amma an yi mai wanda in shi bayani na narkon azaba kamar cin dukiyar marayu mutum ya ci dukiyar marayu mutum ne ya rasu akwai harkar kasuwanci tsakanin ku kana jin ya rasu shi kenan sai kai buɗe bakinka ka san akwai basussuka basussukan shi a kanka ko kuma 'ya'ya ne ya mutu ya bari su a cikin 'ya'yan akwai wanda yake da uban yana da kuɗi a hannunsa da ya ji kawai yana rasuwa sai ya zauna akan kuɗin gaba daya sauran kuma a kamo su a ɗauko su a raba ko matan aure ta san akwai wasu abubuwa na mai gidansu a hannunka. da ya mutu babu wanda ya sani sai ta zauna a kai kun lura da ko ko kuma duk da wani cin dukiyar maraya da Allah ta'ala ce innal ladzina yaquluna amwala al-yatama zulman inna ma ya'kuluna fi buqunihim naran wa fi salamin khayya sai kin kana mana duk wannan kabira ne ko ba kabira ne kabira ce akwai wacce ta hada duka biyu ga kinuwa ba kuma narko na azaba kamar ce riba annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya tabbatar da tsira ta tabbata a gan wanda ya ci da wanda aka ba da waɗanda suka rubuta wanda ya ba da riba ɗin bankin da ya ba da ribar tsinon Allah ta tabbata a kan shi kai da shi da aka ba riba ɗin wai ce kai ko shi da aka ba riba ɗin tsinon Allah ta tabbata a gan shi waɗanda aka ce su zama garantos sai sun sa hannu sannan a bashi su ma tsinon Allah ta tabbata a kansu rasulullah ce hutawa duk da suke kaga akwai tsinuwa sannan kuma akwai narko na azaba da Allah ta'ala yake cewa innal ladina yaquluna riba la yaquluna illa kama yaqulu alladhi takhabbathu shaytanu min al-mas ذلك بأن قول إن البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم riba. duk wanda ya tabbatar mana da wannan laifin kabira ce wannan shi da ce ku to wannan laifin me matsayin shi a wurin waɗannan ɓangarori guda hudu da na ambata bangare na farko su ne kujiyawa suka ce ba abin da ya taba imaninsa duk wannan laifin da yi bai taba imaninsa ba su zai kake ganin su suna ta koyewa ba abin da ya sha kanshi ya ci dukiyar mutane ya yi sace sace ya yi sata ya ya sha giya kai ga laifin sata ga laifin shan giya ya yi ba ɗala shi ba komai wanda ya sa yana da wasu mugayen malamai da za su ce an yi zai fara ya dawo raja ka yi mu yalabatu ummu kuma yake wani da zai zo sai ya sace kudin al'umma gaba da zai fice aikin wala butu ummu ya manta da hadisi inna Allah ta'ala tayyib la yakul illa tayyiba to wanda wannan shine murji'awa su aqida su kawai inna Allah ghafurur rahim ba ta tana kuma shadidul asab Isa ibn Abi da yake cewa wala takum murjiyan la'uban dini kar ka zama murji'i ba murji'i wasa yake da addini dan duk wanda ya ce maka laifi baya tasiri ga imani to wani yana ba mutum lashi su kai je dinga aikata abin da yake gira mani ba zai bude irin shi ba sai dai ji shi a jahannama kawai ka ko ya riga ya kai shi ya baro daga mutane su ji tsoron Allah zunubi yana janyo wani ne fi kuma da himmara da fazza da kuma maraba a zuciyarsu akwai cuta sai Allah ya kara musu wata cutar Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari yake fara ibn Kathir ya na ganto magana a tafsirinsa ce zuciyar tana zama baki baki ne idan zunubi ne in yana karuwa sai ya dinga karuwa har zunubin da mamaye zuciya falan ma zahu azagha Allahu qulubahum lokacin da suka karkace su suka fara karkacewa ke ko ya Allah ta'ala ya karkatar da su sai kuma mutum ya sani laifi yana san laifi to sai yake na akida ta a ko kuma ta akida ce ta addinin musulunci ba mutum ya ce to ya kai ta aikata laifi ba wani tantiri a ciki bayan Allah ta'ala ya yi magana ce innan ladina yakuluna riba lalle duk waɗanda suke cin riba la yaqumuna ba za su tashi ba ranar alkiyama da kabarrukan su illa kamar yaqumu ladhi takhabbaqu shaytan min al-mas sai dai kamar mutumin da shaytan ya taba shi yana taban Ka ga wanda aljani ya taba kaga yana hararara din nan yana kaza yana bankare yana waye yana waye yana waye baka taba gani wacce ta iska ba ko wanda ya hauka ba to a ce shi kadai an tashi da tabari ya dai salin alim shi irin wannan ne ya tashi a ciki cikin shi ne yake jan shi ba shi yake jan cikin ba shirin kenan na fata mun su wannan da ke ko to ya ga nan ba ta cire akira ce akalan wa nakalan sai akira ta biyu ita ce akidar waɗanda suke hawarici suka ce duk wanda ya aikata alkabira to wannan tintirin kafiri ne kuma wanda zai da wamani a wata har abin a kun lura da kyau a kan haka suka balla suka zara ta suka yaƙi Ali bin Abu Talib suka yaƙi Muawiya bin Abi Sufyan duk suka kafirtar da su duk wanda ya aikata laifi to kafirin dole a zare mishi takobi ina ba ta mun gane wani da ke ko sun da akwai da suka dawo daga yaƙi sun kare sahabbai ba suka dawo daga yaƙi suka biyo ta gonar wani wani ya tsinci ya ciri gyaɗa ko ciri mangoro zai ci sai ɗaya ya shaƙe min wuya Wa ya kayan sata ne in ya ci ya kafarta bayan kuma sun kaso su haɓar sun dawo eh a gaban balasta ke saboda ka yan uwa fahimtar addinin musulunci a yadda addinin yake shine saboda ka suka ce a kira da kawari duk wannan da aka fi laifi kafin daya a zare mishi ta kudi a kawar da shi biyu na uku dan wuta ne khalidi fiya abad to hadisin abu darda da zufarifa mara aminkum mukaran فليغيره بالله يا فليغيره بيده أما فإن لم يستطيع بلسانه فإن لم يستطيع بقلبه أدبا بدي شكر kuma babba abin da ke janyo mutum ya shiga wannan harkar ya rubuta cikin wannan shine rashin tattara nususu na Qur'ani da ke sai mutum ya dauki bangare guda ya ajiye bangare kun ga yanzu su murji'awa sai suka dauki bangaren wa'ad bangaren إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا sai suka aje innal ladina kafaru sawawan alaihim anzartum am lam tunzirhum la yu'minun sai suka dauki bangaren nabi ibadi anni ana rahim amma wa anna azabi huwa al-azab alim suka guma kanta alhalin kuma mutum zai hada su ne duka wai ne na gafaru da taba wa amana wa da rasulullahi sun mata ana fata mun gano wannan da ke ko to waɗanda suke biye da da khawarij na nau kenan na uku kenan su ne mu'tazilawa suka ce duk wanda ya aikata alkabira na farko ya fita daga imani da ka shi ba mun bane ba kuma kafiri bane to menene suka ce yana manzilatin manzilatin ne a nan duniya yana wani wuri manzila manzilatin ne wani matsayi tsakanin matsayin guda biyu tsakanin matsayin imani da matsayin kafirci yana wannan matsayin wanda yake babu shi a musulmin qur'ani dan ko dai musulmi ko kafiri ko munafiki da kafiri da munafiki duk ɗan mutane إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وفي الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا sai suka yi wata bidi'a dan bidi'a da man kiran bidi'a take yi kamar da laifi yake kiran laifi da suke wannan bidiyo sai suka kirkiri wata ta manzila da manzilatai wannan a duniya kenan a lahira fa suka ce ai shi ma lokuta ne khalidi na fiha to haka dai ana nan bambanci da kawari ba wani bambanci na ku zo ku gani a wannan babi din wani yanzu mun ji a kidar murji'awa mun ji a kidar khawarij mun ji a aqidar mu'tazila waɗannan aƙidu ba ta rasa su a cikin littafai kuna jira ke kuma ba ta rasa su a cikin littafai yake nan, to tunda da ba ta rasa su a cikin littafai babu yadda za a yi ba su a cikin al'umma tun da al'umma su suke ta'amuli da littafan sawawa wanda yake ganin ya kai matsayi ne ya karanta da kansa ba a karanta mashi ba sawan wanda yake kutsa kanshi a cikin ya karanta da kansa tun yanzu karkan karatu ba da kai mutane suna neman su raja a cewa ai komai yana internet ne ai yanzu kawai so yana ganin ma batun ka je makaranta ma ba so ba kawai za ka browser internet kai ma ka karanta ka gane sai wannan sai ga akidin da ke nesa suke gabashin duniya sai ga sun iso a ƙasa da sako don da mutum ya tambaye shi google kai zai zuwa kansu wasu mai da google shi ne shek google shi ne shek ɗinsu sai ga ya yi ba gaba ɗaya research ɗin shi shek google ne ciki eh, ya mai da google ya mai da su shek masallar salamatu wal afiya wannan littafin na zama kashari al-kashaf ma kare ke da mu'tazilanci wanda yake da yana da ana ihalar ɗalibai wai in kana so mutum ya koyi balaga ya koyi na qur'ani ya duba alkashaf ya duba waye ya duba waye sai ya garin neman kida ya samu rama garin ya je ya koyi larabci ya fito da mutazilanci nasu Allah salamatu wa lafiya sai aqida ta ahlus sunna wal jamaa aqida ta ahlus sunna wal jamaa ita ce duk mutumin da ya aikata kabira daga cikin kaba'ir lalle ilalla ya aikata laifi daga cikin laifuka kuma laifin zai karsu a imaninsa ta yaya zai karsu a imaninsa zai rage mashi imani ya fita daga imani a'a idan suke da wani yare da cewa mu'minun bi imanihi fasikin bi kabirati mummuni ne da imanin da yake da shi fasiki ne nan laifin da ya aikata kullum da ke wannan yaren da suke da shi mummuni ne da imaninsa fasiki ne da kabira da ya aikata nasoshi na alkur'ani sun tabbatar da haka wanda ya aikata zina ko kuma wanda ya ba da shaida na cewar wani ya aikata zina mutane nawa ne za su tabbatar da wani ya aikata zina kafa yanke masu hukunci mutane hudu sai aka samu mutane uku kanar rake da aka samu mutane guda uku ba samu na hudu ba Allah ta halarci waɗanda mutane guda uku duk ba su kai ne ko na yakun fasiko fasikai ne zai mishi bulala tamanin tamanin kun gara magana ta rike abin da nake so mu kai shine qur'ani ya tabbata musu da mu fasikanci suna nan da imanin su kuma su da nan da imanin su suna nan da imanin su kaga suna nan da imanin su su mu ne da imanin su kuma fasikai ne da wannan laifin da suka aikata kun lura da kyau to haka ahli suna suka hada ayoyi kaga sai ba su zama murji'awa ba don murji'awa sun ce laifi baya ɗarsuwa a imani isa sai mutum ya ce a ai in a takawa huna kuma da ce ko sai ya aikata barna sannan da sai ya ce a takawa huna tsoron Allah a zuci yake amma yake da ƙura Allah kuma a gaban yake yana da wani da murji'anci kenan Allah ta'ala ya sauke amma kafiri ne ahli suna suka ce ba kafiri ne saboda ne saboda ayoyi waɗanda ayoyi Allah ta'ala ya ce wa in qa'ifatan min al-mu'minin naqtatalu fashilu bainahuma idan aka samu tawaga guda biyu daga cikin mummunai suka yaki juna ta zama mun ce kisa yana cikin kajera ba kullum da ke ko sai Allah ta'ala ya ce idan tawaga guda biyu wayan fayi fatani kuma ka samu tawaga guda biyu minan mu'minina daga cikin mu'minai an tabbatar da imani ko ba tabbatar da imani ba tabbatar da imani aka ce kuma iktatalu suka yaki juna fa aslihu bainahuma ku sulhu ta tsakanin su inda sun kafirta saboda ya juna da suka yi da ayat da ta ce innal mu'minuna ikhwa innamal mu'minuna waɗanda suka aka yaka da wanda suka yaka ƴan uwan juna ne ku sulhu tsakanin ina fata mun fahimci wannan da kyau da ake magana kan kisasi sai Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum qisas fil qatl al hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd to sai aka gudu ayar da imani akan zartar da hukuncin kisasi wanda zai nuna maka wanda aka yi rashin dukkan ne ba kafin bane ayoyi masu tare yawa suna nan akan haka ina ta mun gane wannan da kyau saboda ka fi a kiyaye waɗansu suna da shubha in ka iya kiranta shubha amma duk mutumin da ya karanta karatu shi karan kansu a cikin ɗaki ba bai za ka ce yana da shubha ganganci ya wannan tsabagen ganganci ne ba magana shubha a ciki ganganci ne wannan waɗansu ƙwaƙwalwarsu ta hanyar sun rikici ai Allah ta'ala ya ce wa man ya'sullaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu ko yudkhiluhu naran khalidan fiha walau azabun azim walau azabun azim wa man ya'sullaha duk wanda ya saba ma Allah wa rasulahu ya sawa manzon Allah wa ya ta'adda hududahu ya ketare iyakokin Allah da manzon Allah Allah ta'ala ce mu dakhil naran za mu shigar da shi wuta khalidan fiha wanda zai dawama a ciki wala wa azabu muhin yana da azaba mai radadin gaske sai suka shiga shi kenan tunda Allah ta'ala ce khalidan zai a cikin ya kafir sai da Allah ta'ala ce wa mun ya to wace irin wa man ya'si Allah wanda ya saba ma Allah kowanne irin saban Allah ko ko saban Allah da shirka idan ya ce kowanne irin saban Allah ai Allah ya ce wa man ya'si Allah saboda haka Allah ta'ala bai ce shirka ba bai ce sata ba duk abin da yake sabo ne ya zake da wa'asa adamu rabbuhu fagawa eh fa'asa adamu rabbahu fagawa a madi adam fa'il radda maf'ulu bihi kaga asalin li'irabi kenan ga fi'ili ga fa'ili ga maf'ulu bihi ya zaka da wannan ya zaka da wala qarasa da Allah إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون وعصيتم كل صعبة bayan kuma Allah ta'ala kashin yin cewa ya wace irin sabo kenan kun ga nan, yana da kyau mu kiyaye da yawa mutum ya kulla kanshi a ɗaki ya yi karatu to sai ga ina kida da ba zai iya fitowa da ita ba so da sai ga mutum ba za ka iya za ka iya samun mutum yana da awar sunna amma yana da aqidar ɗaya daga cikin waɗannan ka'ida da aka ambata so da ka nake faɗa nake ƙara maimaitawa sunna ita ake bi ba ita take bi ba ina fata mun gano da ce ko tsora ga sai ake idan ka kallaci zubin ayoyi na alkur'ani mai girma za ka ga akwai yadda Allah ta'ala ya bayani akan yan aljanna na da goma su a aljanna akwai yadda yi bayani na kafarai na da goma su a wuta mai kenan biyu akwai yadda yi bayani na masu laifi mummune masu laifi na zaman su a wuta wajibi ne ta lafazin mummune a fani da su mummune yan aljanna tabbatuwar su a aljanna da kafirai tabbatuwar su a wuta da mummune masu laifi zaman su a wuta sai ban ce tabbatuwar su a wuta ba idan ka kallaci wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wallazina amanu wa amilus salihati sanudkhulhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan lahum fiha azwajun mutahhara wa nudkhilhum zillan zalila Allah ta'ala Allah ta'ala yace tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan da lafazin abadan hakan nan gaba kana a cikin surar da suratul nisa yake cewa wallazina amanu wa amilus salihati sanadkhul jannati tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha abadan wa'ada Allah haqqan wa man asdaq min Allah qila mun zama ayar sunan biyu kamun mai da tabbatar da zaman su a aljanna da khalidin fiha abadan aya ta uku cikin suratul ma'ida da ubangiji subhanahu wa ta'ala yace qala Allah hadha yawm hadha yawm rabbul sadiqina صدق لهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم هذا ده ابدا ايه توبه في سوره التوبه ده ربنا سبحانه وتعالى يتشوى يبشر المرب برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم خالدين فيها abada inna Allah inda ajrun afu hakan nan Allah ta'ala ya bada cikin suratul tauba din dai yace wa sabiqul awwalina min muhajirin wal ansar walladhina tabi'u insanin radiyallahu anhu wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidin fiha abadan zalika al fawz al azim kaga dukkan din fiha akwai ne abadan a ciki haka na Allah ta'ala faɗa cikin suratul kafi yace wa yubashirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makifina fihi abadan shi ajran hasanan din za su dawwama a cikin har abada Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul taghabun yace yawma yajma'ukum fi yawmil jam'i yawmil jam'i zalika yawmul taghabun wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفضل العظيم ya faɗa a gaban suratul taghabun suratul talaq yace rasulun yatlu alaihim ayati mubayyana rasulun yatlu alaihim ayati la mubayyinatin yukhrijul ladina amanu wa salihati min dhulumati ila nur sai yace wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yadkhulu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abadan qad ahsana Allahu lahu rizqa wurin ne kenan wurin ne kenan a'a wajen ta gaskiya barakallahu shi wuri na tara cikin suratul bayyina wuri na karshe da Allah ta'ala ce innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه anan ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar ma 'yan aljanna da zama a aljanna da lafazin khalidi da fiha abadan kuna ji da kyau sai kafirai a wuta Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun Allah liyaghfira lahum ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا سيتي إن الذين كفروا هذا لفظ كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر له ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا هذا كان الراشد ومع جهنم ده لفظ خالدين فيها ميتارد أبدا وبنجي سبحانه وتعالى يبدا اشكي سورة الأحزاب يتي إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا kaga inna allaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira sai ce khalidina fiha abadan wuri ne kenan na biyu wuri na uku na karshe shine cikin suratu al-jin ina kenan cikin suratul jinn eh inda Allah ta'ala ya ce kul inna ma rabbi ولا أشرك ولا أشرك به أحدا قل إن قل إني لا أملك ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالتي ورسالتي ورسالاتي ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالد فيها أبدا قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ومن بكاء وكافر شبا isyan ya kawo sabo ya kawo sai ce wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidun fiha abadan to sai muka ɗauko daga farkon ƙisar farkon kissar ita ce qul inna ma adu rabbi wala ushriku bihi ahadan ashe wa man ya'sillaha shine wanda ya shirka kenan wacce shirka da aka kore ita ce ake nufi da al-isyan a wannan ayar kullum da ce ku kaga kafirai da suka aikata kafirci sai aka kawo musu lafazin khalidi na fiya abadan a jahannama to yanzu ya rage masu laifi waɗancan laifukan da muka ambata ko dai ya zama riba ko ya zama cin dukiyar marayu ko dai ya zama laifuka daga cikin laifuka wannan da yake laifi ne musulmi yi su su ya suka zuwa ƙwa'ani sai Allah ta'ala ya ce bala man kashe da sayyi'atan وحاط به خطيئتهم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون باب أبدا تقول بكو هم فيها خالدون باب أبدا هذا ما الله تعالى يتي ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يجي مقالة كذبة da ya ce inna lajina kuma riba la yaquluna illa kama yaqulu alladhi takhabbathu shaytanu fil mas zalika bi annahum qalu inna al-bay'u mithl riba wa halalla Allahu al-bay'a wa harrama riba wa man za'a mawdatu muradi banta aw fanta fa talaba amru ila Allah wa man ada fa ulaika ashabuna hum fina khalidun babu abadan kan ba da kyau babu abadin shi sa ma ga ayat da ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sai ga dole da ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin mu kiyaye da kyau ba wai ana ba da lafisar da bane ana magana ne kan wanda ita amanu da ita yana musulmi ayoyin qur'ani ba su tabbatar da in shiga wuta zai da har abada ba amma kuma ba su kore zai shiga wuta ba sun tabbatar da shiga wutansa ayoyi sun tabbatar da shiga wuta amma abin da muke tattaunawa a manhajar ilmiyan a ƙaira ta ilimi a ilmance shine za a dawwama ko ba za a dawwama ba ita ko wutan lahira sakon ɗaya Allah ya raba mu da ita alhazin basir yake cewa inda za a tara wa mutum duk wani abu na jin daɗi da ya amsa jin daɗi ya ji shi sannan a shigar da shi wuta sakon ɗaya sai ya manta da cewa taɓa jin wani daɗi ba kuma ji da ce to yanzu ana bambanci ahalus sunna da khawarij da mu'tazila su ahalus sunna sun ce za a shiga an shiga da ba za a dawama kuma ji da ce su kuma suke ganin za a dawama dan bambanci na farko su ahalus sunna ba sa kafirtawa su kuma wanda ce suna kafirtawa bambanci na biyu ahlus suna ba sa fitar da wanda yi ta'amuli da wannan daga musulunci su kuma can suna fitarwa bambanci na uku ahlus suna ba sa cewa mutum in ya shiga wuta zai dawwama har abada amma ba sa kore shiga wutar fa dan ayi sun tabbatar da shiga wutar yanzu bambancin ahlus sunna a wannan gabar shine sun sun ce ko in an shiga sai an fita har ba a fita muna sai ko yanzu na aka tambaye ko ɗaya ku za ka taɓa jin wani ya ce ai in an shiga ta ba a fita saboda ya Allah ya ce khalidi na fiha sai ka tambaye shi wacce mai abadan ko mara abadan domin waɗanda yake na usatul muwahhidin musulmai ne da suke laifi aka ce za su shiga wuta to an sai shiga wutar khalidi na fiha ce amma ba Allah ta'ala yake cewa wa man ya'sullaha wa rasulahu ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب kaga wa mun asullaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu sai Allah ta'ala ce yudkhilu naran khalidan fiha sai Allah ce wal azabu muhim yace khalidan fiha amma babu abadan a ciki to daga sai mu kiyaye sosai da sosai to ayoyin suna da yawa ka'ida ita ce a duk lokacin da kake muraja ƙur'ani kake haddacewa kake juwa ka dawo ko kake sauka ne ko kake takara ya kamata ka samu wata matsala ka tattauna a kanta misali yanzu saukar da zaka faru daga alhamdulillah da alamu ka tsaddaka ta akan waɗannan abubuwan duk galibi na fiye da gani ta cikin ta cikin qur'ani ka dora ta cikin waɗannan kurare za ga dai ko dai khalidi na fiya ce abadan ta yan aljanna a cikin aljanna ko khalidi na fiya ce abadan ta yan wuta waɗanda suke kafirai kullum da kyau wannan baya hana ka samu khalidi da fiha ba tare da an ce abadan ba ga yan wuta na kafirai ko kuma ga yan aljanna na mummune kamar wanda Allah ta'ala da yace wallazina amanu wa amilus salihati walaika ashabul janna hum fiha khalidun babu abadan wannan ba zai zama akwai mushkila ba wa amurka laifin mushkila babu wata mushkila saboda ni sai da akwai ire-iren da suka ce abuja sai da ko da ba faɗa ba yana a babu wani a kuma ba a hana ka samu yin lallaji na kafaru min alil kitabi wa mushrikina fi nar jahannama khalidina fiha wa la yakun sharru aniya babu abada na ciki in lallaji na kafaru kullurin jiko in lallaji na kafaru من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها قالوا أبدا saboda ai an faɗi abadan a wasu wurare an faɗi abadan a innal ladina kafin wa zalamu lam yakun lahu yaghfira lahum wa la yahdihim tariqan illa tariqa jahannama khalidin fiha abadan an faɗi abadan a inna Allah la'ana kafirina wa adalahum sa'iran khalidin fiha abadan wa kasidu kiyaye sosai da sosai Allah ta'ala ya tsare ina maimaita ina ƙara maimaitawa bambancin ahal sunna da da ba'al sunna su ahal sunna suna cewa in an shiga wutar ba a dawama har abada domin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa ubangiji subhanahu ta'ala ya ce za a ce a duba wuta duk wani wanda yake da imani da ya kai misqala zarra ya fito إذا جعلوا سنة كذا كبر ومن قل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفاني في الطرق على النار في الفردوس تحيا دمائه كحد حميد السيل إذ جاء يدفع ساكرا الجهنميون ولن بيك يا تربا يا تربا يا تبيك يا مرايا يا أي كذا يا أي كذا يا أي كذا يشي زي زي غرفة أتكي جهنم الله تعالى يصوت الله يسلم ya riga ya kone ya zama gawayi tunda za mu ba a mutuwa kuma sai mutu na fiya wa lafiya ba mutuwa ya riga ya zagon ya amman da da imani to sai a kona shi gudun laifin da yi sai kuma a fito da shi saboda alkhairin da ya yi nam ya aikata zunubi kashi 90 bisa ɗari yanzu yana da alkhairi nawa kenan goma bisa ɗari idan ka ce zai shiga wutar da goma har abadan abad to yana wannan goma bisa ɗari na shi ina ladan shi tunda yana da imani shi sa dan kauce ma wannan nan da nake zai kafirtar da shi to dan dan sun kafirtar da shi ne don su guje ma wannan shubhar su ce ya ba shi ruwan aiki alhalin ba bai kafirta ba saboda bai kafirta ba saboda ayoyin sun bude imani ya ayyuhan ladina amanu ittaqullaha wa zaru ma batta min riba inda kafare ne za a bude ayar da kafirci da ya ayyuhan ladina amanu ba za a bude ayar da ya ayyuhan ladina amanu ba saboda dole mu tsaya mu tantance sosai da sosai Allah ta'ala ya maka muwafakan ka kuta sai ma yake cewa wala nukhrijuhu an al-islam bi amal ba ma fitar da shi daga musulunci saboda wani aiki da ya aikata wannan al-hajj wal jihad ma diyayn ma kulli imam muna ganin yin aikin hajji ɗaya kenan wal jihad da yin jihadi biyu kenan ma diyayn za a ci gaba da yin su har zuwa ranar tashin alkiyama ma fati kulli imam tare da yin biyayya ga kowanne irin shugaba duk shugaba da ya zama na shi ne amirul hajji za a wuce gaba a bi shi a je wannan aikin hajjin duk shugaba da ya wuce ya zama shi ne kwamanda za a bi shi a wuce ba wanda ya naɗa kan shi matsayin kwamanda ba ko wanda ya naɗa kai shi matsayin amirul hajji ba barran kana shi wannan mutumin kware ne au fajiran ko ba mutumin kware ba dan ka lura da kyau aikin hajji abu ne da zaki ke da kanka eh ka duba da kyau gani ka gama tara kudin tun ana ce a ce ba ba ka biza ba ya zo nan kafin ka ga biza a ce kana buƙatar passport international passport ya nan tsaya ka mutum ya bi addini sai sa sai sa mutum ya bi addini sannu a hankali mutum ya bi addini a yadda addini yake wa juma'a ce khalfuhum ja'iza yin sallar juma'a bayan su halatacciyar sallah ce ba haramtacciyar sallah ba ce halatacciyar sallah ce qala anas abin da zai rubu muke tafiya a gurguje saboda mun tafiya matsalar a can dan abin da zai malam zaka waɗannan masail da malam zaka ya yake haji da jihad duk far'iyyat ne na shugabanni dai idan riga ka fitar da su ka ga maganar kuma jihadi tare da su ba magana sallah tare da su ba ma an riga an kafartar da su an dora musu kaulasa yasa malamin ce ba ma dora musu kaulasa laifin suna laifi kuma babu wanda ya yanke su fatan mu shine su tuba in zan su tuba ayoyin suna nan da ubangiji subhanahu wataala ya ce duk wanda izo ne in kuma ya ya tabbatar da abin da ya faɗa ne in kuma iya ya yi falala ne kullu duk kowanne kuma sifa ce ta kamala a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake wannan khawari da murji'a ba su gane ba suka ce ai tunda Allah ya ce zai banka mutum a wuta to in bai banka shi ba ya ya wayare kenan da wayare ba kullu da wayare ba saboda saboda ba wa'ad bane alwa'id ne mun ta buga misali a wurare da dama wallahi masalul a'la kace duk a wannan hutu da za a yi duk wanda ya haddace izifi guda zan sai mun ciki sai yaro ya haddace sai ka sai mai sai ka sai mai kaga wannan ka cika alƙawari kullum da zai guru sai ka ce duk wanda ilai zan bai bulala uku sai ya lati sai ka ce kaka ƙara wuce za ce ka saba alƙawari za ce ka saba alƙawari ba don wannan ba'idu ana sun قال النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك يأتي an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Eh? wa salatul juma'a ce khalfa ja'iza yin sallar juma'a bayan su halattacciya ce na'am eh to yanzu ya zan fasara eh barran kana wa fajira in mana ai ana sai za a bi sallama in dai shugaba ne in dai shine shugaba za a bi sallah ya zama da ya iya karanta qur'ani daidai ya san abubuwan da suke da alaka da sallah amma da ya karanta qur'ani shi ko wannan abu ne da kullu da ke ko kar mu manta fa duk da dalilin shugaba fa duk abin da yake yi fa Allah ta'ala ya so Allah ta'ala ya shirye so da zama da shugaba da rinin zama ba shugaba ku ne fi duk da fadilka sa eh ai kun ga a koda yaushe duk lokacin da muke karatu in a nan da yanzu in na zo babban misalin da nake bada misalin shi shine kasuwa da ake ta cewa a tashi a tashi aka ki da gwamnati ta ce ta tsama hannunta a ciki an cire jet me faru me da kuma ya gani eh ba kira aka tashi ba ba wawa aka bana ma dukiyar ka ba dukiyar ka aka zo ana maka wawata ta bi kira mutum ya cire bulo ya yi komai ya yi komai ka je ɗauko ka je kira mai baro ya ɗauki bulan kayan ka je shi kuma ya yi gaba da bulan an yi haka kuma ya gaba an yi haka duk da iraki halin da ta fi ciki zamanin saddam da iraki a yanzu mafi ka duba da kyau ka gani an yi sarakuna da zai yi sallah a zuwa ko juya ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullah ya juya ya sallama ya ce a ƙaro eh mana tatil yake ina ba ta yi zance wani da kyau sai da duba ga su abdullahi bin abbas su abdullahi bin umar ya suke rayuwa da su su haifar bin yusuf da suke jinkirtar da sallar su ke can wajen la'asar ko su goma da zai yi su abdullahi bin umar da su jira su su yi ina ba ta hukunci wannan da ke ko to amma a duk da haka fa ana karantar da addini a cikin masallaci ana karantar da addinin a gaban su inda ne za su dawo su ma mutum masallacin su a karantar da addini a sai a ci gaba ke abdullahi hajjar bin yusufa duk da yadda ya kai ya daure ma wata mata ɗansa sai ta ce ina haɗa ka da wanda ya cire lafazin kalla daga rabin ma'ani sai ta ce ya ce a'a yanzu babu kalla a rabin ƙur'ani rabin qur'ani na sama sai ko sai ko tilawa a kuje bai samu kalla ba sai da yi suratu maryam kalla ta naktubu ma ya wal wani min al azab madda bayan da yake za shugabanni ne za a ce masa za a ga masa addu'a bane su ma zai da yake harka suna da dalan ne ala abin nan Allah ta'ala ya sauki Anas ibn Malik yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ya ce salatun min asl iman abubuwa uku suna cikin tushe na imani alkafu amman qala la ilaha illallah kamewa daga dukkan wanda yace la ilaha Allah. wala nukaffiru dhanbi ba ma kafirta mutum da zunubi da ya aikata wala nukhruju min al bi amal ba ma fita da shi daga musulunci daga da wani aiki da yayi wal jihad madi shi kuma jihadi za a ci gaba da yin sa bulbul da asana Allahu azza tun lokacin da annabi da Allah ta'ala ya aiko hatta yuqatila akhir ummati dajjal har ƙarshen al'umma ta ce ya dujjal la yi tukulu fujairu jihadi zalincin mai zalunci ba ya bata jihadi wala adil adi adalcin mai adalci ya sawa a janye jihadi wal imanu bil aqdar da imani kuma duk abin da Allah ta'ala ya kaddara rawahu abu daud wannan hadisi abu daud ne rawaito amma malama hadisi sun ce akwai ta cewa akan shi akwai kura akan sa idan ka gurgura ce an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan hadisi ba akan shi mas'ala ta ta tafiyar ta girma wani jira ce ko shi yasa ku ga aika zuwa bidiyo ga bayani akan ayoyi da hadisai balle ka ce hadisin abin na hadisin bai kai bai kai labari ba akwai hadisai ingantattu da ayoyi da suka tabbatar da matsalolin da muka tattauna a kansu akan abin da ya shafi a tafiyar kafirtawa kafirtawa ba karamar al'amari bane akwai wani fa cewa girgije ya taso kai hadari ya taso aka ce ya kafirta sai dai ya ce Allah ya taso da girgije eh wani musulman wai yake cewa wasu sun ce wai kuma ba cewa ce wacce ta haihu sai dai a ce wance Allah ya to ya za a faɗa eh? kuna ji da ji ko saboda haka abin yana da hatsarin gaske na abin da shi fi takfir shi sa Muhammad Nasir bin Albani Allah ta'ala cikin shi da kafara yanda da ta fi kalata takfir kuma ina da maimaita mana mutum ya kunshe kan shi a daki karatu ba irin bala'in da zai haife kullum ce ko da yawa wasu na cewa ai Allah ya khalidi fiya. ba mun tattauna maganar khalidi fiya ba mai abadan da mara abadan Su saboda haka sai mutum ya kiyaye masu laifi mummune da suke laifi su ne za a gane aka ce khalidi fiya babu abadan a ciki kenan wata wata rana za su fita da su za ka zaka duka jin yare duka wani ba tuta ya gani ya ce haza to tutar ce ta barci ko wanda ya bada filin shi ake tutar ko kuma wanda ya kafa tutar haka za ka dinga jin abubuwan kazaman mutuwa babu harkar ilimi a ce. nasu Allah salamatu lafiya tsoron kusa da karatu shine mafi alkhairi kuma sai za a ga masu irin waɗannan akidun suka raba mutanensu da malinta sai a ce ina karfin karatu su malaman gwamnati ne malaman ɗaukutai ne musallar salamatu al'afiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت tu mai إليك yadda cewa magana da muke na mutum kisa akwai kuma wasu daga cikin malamai ne da suke cewa a idan mutum ya kisa akwai wasu azkar da za a bashi ya dinga yin su wai shi kenan ya sha kai kaga wannan ya ɗaure gindi a daga kashe mutane kenan irin su ne da mutum zai saci kuɗi ya saci kuɗi ya saci kuɗi su ce na yan yaje kwara ya dawo ka yarda ko yi wala zutu kalu ne ce ko wa man yaqtul mu'minan متعمد آه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا كذا أبن المسلم zikirin da zai yi na farko zai ba da diya halin da ce ko zai ba da diya ga dangin wanda aka kashewa zai ba su diya idan kisan kuskure ne zai ba su diya kullum da ce ko a yanzu aka diya ta kai miliyan talatin da wani abu kai kuwa wannan kisan kuskure kenan ina ba ta gwamnati wani da ke ko zikiri na farko zikiri na biyu shi ne ya yi azumi sittin a jere shi ne tobatan min Allah neman tuba daga wurin Allah Wani shi ne zikiri da za a ba mutum amma shi amma shi wata azkar zai yi kaza zai yi kaza wai kai magana shi tana da muhimmanci sosai da sosai kun miyagun malamai da suke cewa a kawo hanta kaza mutum ma da ya ce a kawo jikin mutum an sa wani malami aiki ya ce a kawo idanun mutane an kai ita idanun mutane da aka kai mishi da ya watsa ya watsa sai ce kaza na matattu ne kaza na masu rai tsoro ka je ya kawo na masu rai ba na matattu aka ce ya kawo ba an da har na da wani kenan ba ya kallon fik ya ce sunna sun ce wanda ya rasu wanda ana sallama ya ce dan aljanna ne zamu imani da shi dan aljanna to wanda ya rasu yana kalmar shahada ba za mu ce wani dan aljanna ba za mu ce ba za mu ce kai wani mana fatan kyakkyawar cikawa kai wani Allah ya tabbatar da shi akan abin da ya faɗa kalmar mutum ko wani kai wani ya cika da imani alhamdulillah muna fatan Allah ta'ala ya tabbatar mashi kai wani ana mai kyakkyawar zato shine wato mutum ya kankan ba kai ce ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda hukunci ne am ba hukunci ne ɗaiɗin ku ba za ka ce dukkan kafin da mutum amma za ka ce wani dan wuta ba ne sai in ya mutu yana kafircin in ya mutu tintirin kafin ne a da wannan dan wuta ne kawai kawai ba wani ka don ya za ce to ai ka sani ko dan da zai mutu ya yi imani a ba wannan kumanta a wannan karatun fa ahli na ba wai suna cewa ba a ba a ba mu kiyaye wannan da kyau ahlus sunna suna da babi na ridda imam al-bukhari yana da ba kitabu akamil murtaddi kitabu da aka ware don kwace kwace masu ridda khalil bin ishaq min mukhtasar khalil kundin malikiya yana da babu ahkamul ridda a cikin mukhtasar khalil kaga da magana ma a ce wai kun zo kuna kafirtar da su amma karanta mukhtasar khalil kwace kwace ridda yana ciki mai isiya ya faɗa da yake magana kan abubuwan da ke warware alwala sai ce ar-ridda wa hiya kufrul muslim sun muka ce musulmi baya rike yana rike mana ba mai izuwa ya fada kafin mai izuwa ma mai halar ya fada ya ce wa man salla da zai in amidan fa huwa kafirun wal iyad billah ya kafirta ko bai kafirta ba ya kafirta saboda haka an suna ne suke dirasa akan kafirtar ba ya yake ya yake ya yake kuma su ake ganin kamar su suke kafirtar da kowa ma alhali yanzu duba da bayan da su suke cewa da ke dawa kafirtar da kowa fa ina fata muka ci wannan da kyau saboda haka sai a kiyaye a kiyaye sosai da sosai akwai littafi na yaƙi gudun iman ko yaƙi gudun islam ya kamata mutum ya samu ya haddace su don ya kiyaye don kada ya sa ya wani abin da zai warware wani imani don ka san abin da yake warware alwala ne dan ka san kana da alwala ko ka da alwala to ka zama mutum yake subhanallahi bihamdika ashhadu an la ilaha illa Allah. Ina yake cewa akasarin mutane suna faɗan la ilaha illallah amma ba su san ma'anarta ba ko kuma mace ba su san cikakkiyar ma'anarta ba kullum da ke ko dan wani abu da suka sani na ma'anarta akan shi za mu amulance su da su kullum da ke ko wani abu da suka faɗa na rashin ma'ana na yau ya mace to abu kaza da ka fada ya warware la ilaha illallah da kai abu kaza da kai ya warware la ilaha illallah da kai da yawan mutane jahilai ne akan la ilaha illallah shi yasa su kafirai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka san mecece la ilaha Allah. da aka ce da su aj'alan da aka ce da su su bauta ma Allah daya tallin tal suka ce aj'alal alihata ilahan wahida yanzu za a sanya abin bauta ya zama ɗaya kenan a yanzu ba ce su kashe lata da kusa ba cewa ga kawai su ce la ilaha illallah sai suka ce a ja'ala al'ala ta ilaha wahida dan su sun san mai ta kunsa amma yanzu mutum zai kwana yana la ilaha illallah wata kila ma ya ta kafa so saba'in da biyar ko ya ta kafa kaza kafa kaza amma kuma zai fara fitowa kira wani wanda ba la ilaha illallah ba eh? ce za a jaddada darasi ke na akan la'ila illallah tun tuni malamin ke ta buƙatar mu darasi akan shirin la'ila illallah subhanallahi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk